A barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a wanda shine yammacin biyu ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 24 ga watan maris shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab wanda aka sani da suna masallacin dandali da ke tudun wadan Zaria a Najeriya a inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma daga suratul qasas wannan shine darasi na biyu insha Allah a darasin mu na jiya mun fara da takaitacciyar muqaddima game da wannan sura a yau insha Allah za mu sake sauraron alarma malam Ashir da zai karanta mana wasu ayoyi daga farkon wannan sura mai albarka kafin mu ci gaba daga inda mu kwana Allah malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال ما ألقيه في يمي ولا ولا تحزني إن ولك لا تغمه حتى أن ينفعنا أو ولدا حتى وهم لا يشكرون وأصبح فؤادكم الله إن كانت لتبدي kamar yadda muka fara bayani a jiya a darasinmu na farko game da sunan wannan sura shine suratul qasas wanda a cikin dukkanin ƙur'anai da maganganun malamai sunanta kenan wanda wannan suna ya samo asali daga faɗin Allah madaukakin sarki falan ma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la takhaf najawta min alqawmi adh-dhalimin wato sanda annabi Musa yaje gun wannan sarki nasa ya bashi labarin ababen da ya fuskanta na jarabawa wanda suka tirsa ta mushi guduwa daga ƙasar Misra zuwa Madiyana sai yake cewa najauta min alqawm zalim sai muka ambaci cewa da masu surori ana sa musu sunaye ne gwargwadon wata kalma ko wani ma'ana da ke cikin su wanda suka ke da shi har da cewa ita wannan sura ba ta banta da wannan kalma ta alƙasas ba akwai wasu surori da aka ambaci wannan kalma a ciki daga ciki akwai farkon suratu yusufa fadin Allah nahnu naqussu alayka ahsanal qasas daga ciki akwai kuma fadin Allah a cikin sufil araf cikin ƙisar bil'am ibn ba'ur da Allah yake cewa a ƙarshen ƙisar faƙasusul ƙasas da Allahun ya tafakkaru da akwai kuma cikin sautu Ali Imran wanda ita ce jiya ba mu iya hararuta ba fadin Allah inna haza huwal ƙasasul haq wa ma ilahin illa illallahu wallahu la wallahu ah, illa wa ma min ilahin illa Allah wa inna Allah la to duk da haka amma ita suratul qasas ta fi sauran surorin wannan cancanta saboda ta riga su sauka kuma saboda ita ta zo a gabaninsu kuma waɗancan surorin suna da wasu abubuwa da suke kwanta da su a jiya kuma ma'ambaci cewa wannan kalma alƙasas masdari ce ko kuma ismul jins wanda ke nuna ma'anar bada labari idan jam'i ne kuma sai a ce al-qisas wanda shine jam'in kalman qissa wanda yake jam'i ne ala gani fi'la kamar da zaka ce millatun milal ko qifatun qifat wannan sura abinda ke cikin da wasu muhimman kisoshi shine guda biyu waɗanda kuma aka tsatsaga su da faɗin wasu ka'idoji. da wasu hukunce-hukunce masu ban sha'awa kisoshin guda biyu ta farko ce kisa annabi musa alaihi salam wata ke kunshe da shafuka daban-daban wajen guda biyar a cikin kisar rayuwarsa akwai bayani game da haihuwarsa bayani game da ƙuruciyarsa bayani game da girmansa bayani game da kuskuren da ya samu kanshi a ciki na kashe wani tsaye bisa kuskure bayanin abin da ya faru da shi na fita daga garin misra ya gudu zuwa madiyana da abin da ya faru na auren shi a can da kuma abin da ya faru a dawowarsa na ganawa da ya da Allah wannan su suna cikin abubuwan da aka ambata wannan kisar tashi sannan kuma a ɗaya kisar ita ce kisar ƙaruna wani mutum wanda kuɗi suka halakar da shi wanda da mutumin kirki ne cikin mabiya annabi Musa alaihi salam amma da Allah ya bashi wata dukiya ta ban mamaki wannan sai ya halaka a sanadiyarta wanda yana daga cikin muhimman jigon da sura ke karantarwa shine nuna hadarin da ke cikin mutum ya biye wa duniya ya sallama rayuwar shi gaba ɗaya gare ta don ya same ta ko kuma don ta iske sha inda yake waɗannan su ne muhimman ababen da ke cikin sura malaman tafsiri sun dunkula manufofin da wannan sura take ɗauke da su a cikin gaɓoɓi masu zuwa abu na farko shine ambatan kangarewar da fir'auna yake da ita da irin yadda yake wuce iyaka wanda tun a farko zamu ji Allah ya ambaci cewa inna fir'auna ala fil ard yana da dagawa a bayan kasa to surar ta don ta bayani akan dagawar da fir'auna yake da ita da kuma ƙarshen al'amarin da ya auku gare shi na halaka sannan surar ta zo don ta jefa wa mushrikan maka kalubale akan cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne shi sai yake ba da wannan labarin wanda ba su taɓa jin labarin a makka kafin zuwa manzala sallallahu alaihi babu wanda yake da wannan labarin da Allah yake faɗa a cikin wannan surorin shi yasa ma aka fifita a bashi labarin tun yana makka kafin ya koma madina ya makwabci yahudawa saboda kada wani ya samu shubhan cewa ai makwabtakarsa da yahudawa ne ya ji suna faɗa wannan abu zaka galibin kistoshin da suka shafi annabawa sai ka ga duk a maka aka saukar da su. Kafin ma ya makwalci Yahudawa ballantana wani ya ce haka. Abin mamaki kuma duk da hakan suna yawan cewa inna ma yu'allimuhu bashar ai wani ne ke gaya masa in hadha illa qawlul bashar in hadha illa sirrun to da Allah bai nufin waɗannan da shari'a ba sannan a wannan sura tana bayanin yadda sunna Allah madaukakin sarki take game da halakar da azzalumai Allah yana da wata sunna da wani ƙarfi na shi da yake amfani da shi da yadda azzalumi ya kai ga ɗaukaka da zalunci rana ɗaya sai Allah ya dargaje shi ya halakar da shi kuma yadda ya fir'auna sannan surat tana ƙoƙarin gyara wa mutane yadda suke fahimtar duniya akwai wasu ƙa'idoji na rayuwar duniya wanda mutane sun yi amanna da su ɗari bisa ɗari ba cikin surar za mu ji cewa Allah maɗaukakin sarki cikin hikimarsa yana gwada wa mutane cewa da shi za su yi imani domin shi yake juya abubuwa kuma yana iya juya abubuwan da ke gudana a rayuwa saɓanin abin da aka sani game da al'ada kamar yadda ya da wannan jinjiri annabi musa a cikin kogi cikin akwati wanda wanda ya saba wa al'ada a hakanan surar ta zo don ta kwantawa da manzala sallallahu alaihi wasallama zuciyarsa ta sa ya ji saukin damuwar da yake ciki na irin abin da yake faruwa na tsananin karyatawar da ake yi masa waɗannan suna daga cikin muhimman ababen da suratu alƙasas ta zo don bayani a kansu alawarkin sarki yake cewa ba masu karatun alkur'ani jumhur suna karanta wannan kalma da idgham wato sinun da ke tsakiya in ka karanta ta ita kare zaka ce ne sin zaka ji akwai nunin a ƙarshe amma ba ka karantawa da wannan nunin din sai a idgamun ta a cikin mimu a ce fa sin mim ne kun fa sin amma akwai wanda ke karantawa haka shine hamza hamza a cikin qur'a'u shi yana karanta wajen da izharu wannan ainihin wato annun da ke cikin harafin sin shi kuma abu ja'afar yana karanta wajen a matsayin surufun muqatta'a harfa daban-daban mufakkaka wato cewa yake fa sa ma haka yake karanta rashi wannan kuma haka yake a cikin mushaf na Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu ibnu Abbas Allah ya kara masa yadda Sai ya zo fassara wannan waje sai yake cewa Fasimin ƙasamun wannan kalma jibuna abbasin yace rantsuwa ce kamar Allah yana rantsewa ne to wannan kunga ya saba abin da aka saba ji cewa a duk waɗannan harufa wato suna matsayin wasu abubuwa ne da ba a san ma'anarsu ba wannan magana haka take amma ibnu abbasin anan sai ya zo da wata magana saɓanin haka abdurrazak sana'ani ya ruwaito wani asari a cikin sunan ɗinsa afon a cikin musannaf ɗinsa daga abubakar al-huzin yake cewa wata rana na shiga gidan al-hassan al-basari sai na yana sallah sai muka zauna ni da wani ɗansa muna tattaunawa akan wasu matsaloli a cikin alkur'ani ya ce bayan da sayidina al-hassan al-basari ya gama sallarsa sai ya fuskanci mu sai yace mana ma za tu rani. A kan me kuke tattaunawa sai muka ci mushi algama ta malam muna tattaunawa ne akan fasimim da hamim da ire-irensu sai ya ce tilka fawakihu yaftahullahu bi bi Ya ce, ai waɗannan ba wasu abubuwa ba ne. illa kawai wani salo da Allah yake buɗe surori da shi sai ni Abubakar al-Hudri nake cewa nace mashi inna maulan ibn abbas qala kaza wa kaza nace masa to amma mu akwai wani bararren bawan Ibnu abbas ya ce mana malamin sa ibn abbas radiyallahu anhuma yana cewa wannan wajen rantsuwa ce sai mai ruwaya ke cewa fama illa an dukira maulan ibn abbas faqala da yaji an ambaci wannan magana aka ce kuma Ibnu abbas ne kuma ta saba wa abin da shi ya sani kuma shi ma malami ne alhassan albasari malami ne cikin tabi'ai sai ya ce inna ibn abbasin kana min alqur'ani bi manzili yace gaskiya ne ibn abbasin ana magana alqur'ani ba kan ba ne. malami ne masanin alkur'ani wa kana umar yaqulu zakum fatal fuhuli yace umar ɗan khattab ya kasance yana mai take yana cewa wannan yaro ne da gari abokin tafiyan manya inna lahu lisanan qaulan wa qalban aqulan yace lalle harshen shi mai yawan tambaya ne zuciyar shi kuma mai yawan rikewa ce wa kana yaqumu ala minbarina hadha ahsibuhu qala ashiyata arafa fa yaqra'u suratal al-baqarati wa surata ali imrana yufassiruha ayatan ayat yace kuma ibnu Abbas ya kasance yakan zo masallacin nan namu ya tsaya ya mana karatu da fassara ya karanta a suratul baqara aya bayan aya yana tafsirin ta ya sake karanta suratul ali imran aya bayan aya yana tafsirin ta yana sunna maka matsayin ibnu abbas game da sanin alqur'ani dan haka in ya faɗi wani ra'ayi to ba zai yi ai wurgi da shi kawai ba koda ya saba wa ra'ayinka saboda ba kan wallafa ne. da ka sai al-hasan bai ƙara faɗin wata magana ba ya ce to gaskiya ne ibnu abbasin babban malami ne aka alƙur'ani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mishi addu'a cewa Allah ya sanda shi alƙur'ani sannan kuma ya koya ya iya a gun malamansa tun da kansu Zaid ibn Sabit da su Aisha radiyallahu anha da su Umar dan Khattab Allah ya ƙara musu yadda da kuma abin da ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai zama masani ne na musamman game da al'amarin alƙur'ani shi fassara shi kenan ina fata mun gane wannan shi kuwa al-imamu al-hafiz ibn kathir al-dimashqi da yazo a cikin tafsirin sa tun a can farko farko inda yayi magana akan alif lam min ta cikin bakara sai yake cewa qad ikhtalafa al-mufassiruna fil furuf al-muqatta'a allati fi awa'il suwar malaman tafsiri sun yi sabani game da harfan nan da ke zuwa a farkon sura irin alif lam irin sad irin qaf irin nun irin yasin irin hamim da makamantansu malamai sun yi sabani game da su yace fa minhum man qala wasu suna cewa hiya min masta asarallahu bi ilmihi wannan yana daga cikin abin da Allah ya keɓance kansa da iliminta Allah bai baiwa kowa iliminsu ba faruddu faruddu ilmaha ila Allah wannan malamai sun suka ce Allah ne ya san ma'anar wannan wuri walam yufassirha ba su fassara wannan ba hakahu al an abi bakr wa umara wa usman wa ali wa ibn mas'ud al-imam abu abdullah ya kawo irin wannan magana daga manyan sahabbai irin abubakar da umar da usman da ali da sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara musu yadda ga baki ɗayansu sannan a cikin tabi'ai wa qalahu ash-sha'bi wa sufyan wa rabi' imam ash-sha'bi ali ibn shirahid da Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da Ar-Rabi'u duka wannan shine maganganun su wa Abu Hatim ibn Hibban Abu Hatim ibn Hibban al-Busti shima abin da ya zaba kenan waɗannan duka malamai kenan wanda suke cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shi yafi sanin abin da yake nufi da su hamim da su tsasimim da makamantansu wannan ra'ayi na farko kenan ko mu ce ra'ayi na biyu mun ji ra'ayin Abdullahi dan Abbas ibn eh, kathirin ya sake cewa Wani minhum man fassara akwai kuma malaman da suka fassara wannan kalmomi waɗannan kuma wa ikhtalafa haula'i fi ma'anaha wanda suka fassara kuma sai suka saba faqala abdurrahman ibn zaid ibn aslam malam abdurrahman ibn zaid ibn aslam sai yace inna ma hiya asma'us suwar yace waɗannan kalmomin sunayen surorin ne da aka ake cewa suratu nun suratu qaf suratu yasin da makamantansu yace ai sunayen surori ne wa alaihi zamakhshari wannan ita ce maganar al-imamu jarullahi uh, al-kashaf zamakhshari al-tafin shi uh, tafsirul kashaf wa naqalu an sibawayhi annahu nassa ala zalika sannan kuma malamai sun dauko maganganu daga imamun nuhat sibawayhi shi ma ra'ayinsa kenan cewa al-islamin sajada yasin hamim da makamantansu duka sunayen surori ne wannan magana akwai hadisi da ke goyon bayanta wanda ke cikin bukhari da muslim faɗin sahabin da ya roto cewa inna rasulallah sallallahu alaihi wasallama kana yaqra'u fi salati subh yawm al-jum'a alif lam mim sajada wa hal ata alal insan cewa ranan juma'a sallar asubahi taran juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan karanta a raka'a farko alif lam min sajada a raka'a ta biyu kuma ya karanta hal ata alal insani kaga sai aka kirayi sunan surar da alif lam min sajada yana cewa tun zamanin sahabbai ana kiran waɗannan surori da sunayen abinda zo a farkon su da haka ya inganta ɗaya daga cikin ra'ayoyin cewa waɗannan surori abin da ke zuwa a farkon su shine sunansu na huruful muqatta kaga amma har yanzu ba a kan ma'anarsu ba ke ra'ayi na uku shine ra'ayin mujahid wanda mujahid malami ne da ya graduating daga makarantar ibnu abbas kaga haka ba mamaki zaka ji ra'ayinsu yayi kama da juna yace alif lam mim hamim wa fawatihu iftataha Allahu bi hasuwa mujahid yake cewa waɗannan kalmomi Allah ya bude surori ne da su haji ra'ayin shi irin na Hasan al-Basri shi kuma Ibn Abbas kamar yadda muka ji tun farko ya ce rantsuwa ce kuma a wani ra'ayi ya ce sunayen Allah ne kamar yadda Ibn Abi Hatim ya ruwaito a cikin tafsirinsa wallahu a'lam wasu malamai kuma daga baya waɗanda suka yi ƙoƙari su zurfafa cewa sai sun gano mai ma'anar waɗannan kalmomi sai suka yi wani lissafi cewa abinda kalmomin suke nufi shine wannan kalmomi kamar acronym ne wato kamar an ɗauko farkon kalmomi ne daban-daban sai aka haɗa don su ba da wata ma'ana kamar yadda kake cewa neko kake cewa nepa kake cewa jam wa ek kaga haruffa ne daga kalmomi daban-daban aka hada suka ba da kalma daya wanda duk wanda ya san ma'anar siyasa mai suke ne to sai wasu malamai suka ce wannan shi ma fa fi mim abin da yake nufi fa'un farkon harafi ne daga sunan wata bishiya sunanta quba wadda bishiya ce aljanna wasu suka ce a farkon harafi ne daga kalma afahir sunan Allah lafazin sinin kuma suka ce farkon harafi ne daga kalmar sidra wato sidratul muntaha wasu kuma suka ce a farkon harafi ne daga sunan Allah as-sami'u wasu kuma suka ce a ƙarshen harafi ne daga sunan Allah al-quddus mun fa suka ce farkon harafi daga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Muhammad ko kuma ƙarshen harafi daga sunan Allah ar-Rahim ko farkon harafi daga sunan Allah al-malik wannan da duka kakale ne da zurfafawa irin da malamai ko mun gane abin da yafi dacewa shine a tsaya akan cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika wannan shine fassara da jumhurin malamai suka tafi akai amma babu laifi a ambaci waɗannan saboda cike wuri don kuma wata rana in ka zika ce kai ma ka taba wallahu ta'ala sai Allah ya ce tilka ayatul kitabil mubin Allah ya ce tilka ayatul kitabil mubin waɗancan ayoyin littafin nan ne mai bayani dalla-dalla tilka lafazi ne da ke nuna ishara zuwa ga alba'i amma a nan ma'anarsa alkarif wato hazihi shi Alƙur'ani wani lokaci akan ce tilka ɗin ai nuni zuwa ga na nesa wani lokaci kuma sai a ce haza haza zikirin mubarakun anzalnahu ko haza kitabun anzalnahu ilayka ko inna haza alqur'ana da ire-iren su sai zama wannan na nan kusa ko kuma wancan na can nesa don aka ce wancan yana nuni zuwa ga uluwi kadari girman al'amarin alqur'ani aka ce kuma wannan yana nuni zuwa ga kusancinsa ga zukata yadda yake saurin lausasa zuciya da sanya mata imani al-mubin da aka faɗi a nan wato wanda komai nashi yake dalla-dalla shi sa al-imamu as-sa'idi a cikin sa yake cewa al-mubinu ko al-mubayyinu li kulli ma yahtaju ilayhi al-ibad qur'ani da Allah ya mishi tuffa da al-mubin yana nufin wato littafi wanda yake bayyana dukkanin abin da bayi suke bukata min ma'arifati rabbihim wajen sanin ubangijinsu wa ma'arifati huquqihi da sanin haƙoƙin ubangijinsu wa ma'arifati awliya'ihi da sanin masoya Allah wa ma'arifati a'da'i da sanin makiya Allah wa ma'arifati waqa'ihi wa ayyami da sanin irin abubuwan da Allah ya aikata da yadda Allah ya yaƙi kafirai da yadda Allah ya halakar da su wa ma'rifati thawabil a'mal wa jazail ummal kuma ya yi bayani dalla dalla game da sanin sakamakon ayyuka da sakamakon waɗanda suka aikata ayyuka wannan aya ta tilka ayatul kitabil mubin ta maimaitu a cikin alqur'ani a wurare uku a farkon suratu yusufa faɗin Allah tilka ayatul kitabil mubin da farkon suratu shu'ara'i fadin Allah ita ma tilka ayatul kitabil mubin da kuma nan cikin farkon suratu al-qasas sannan ta maimaitu a wasu wurare da wani dan canji kankani kamar a farkon suratu yunusa da inda Allah yake cewa tilka ayatul kitabil hakim farkon suratu yunusa da suratu luqman tilka ayatul kitabil hakim sai malamai suka ce to me yasa nan aka ce mubin can kuma aka ce hakim sai suka ce idan ka kalli suratu shu'ara da suratu yusuf da suratu alqasas zaka ga sun zo da bayani ɗin dalla-dalla a kan abin da suka mata na shi, to za nan ya dace da a alqur'ani alƙur'ani da cewa mubin saboda cikin abin da ke cikin surorin bayani ne mubin ɗin in ka koma kuma ita kuma kamar suratu luqman da suratu yunus in ka sai aka kalla da kyau za ga ƙisoshin sun fi ba da muhimmanci a can a kan abin da ke cikinsu na hikima fiye da tafsir na kisoshin wato a can a sotu yunus da sotu lukuman an fi damuwa da hikimar da za ka koya daga cikin kisar da aka ya dace a ce tilka ayatul kitabin hakim wannan haka malamai suka ambata ah, sannan akwai wasu na naza'ir wato ire-iren wannan lafazi da ya zo kamar a farkon suratul hijiri faɗin Allah alif lamim tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin kaga sai a ƙara lafazin alqur'ani sai ya zama anan wato an ƙara mai siffa shi alqur'ani dan ƙara fito da darajarsa fili domin yawan siffofi da sunaye yana nuna yawan falala da daraja abu ne da abin da ke da daraja da falala za ka samu ya da sunaye daban-daban gwargwadon darajarsa da falalarsa gwargwadon yawan sunansa kisa Allah yake da sunaye 99 ko fiye ma da haka kuma ko waɗanda ma ista'akara biha fi ilmin ghaibi inda ina fata muna gane haka nan a wani waje kamar cikin ra'ad Allah ya ce alif lam mim ra tilka ayatul kitabi wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq walakin aktsara nasi la yu'minun waɗannan duka maimaita wannan da ake ishara ana cewa waɗannan ayoyin littafi ne mai hikima waɗannan ayoyin littafi ne mabayyani waɗannan ayoyin littafi ne wanda aka saukan maka don kai bayani duka waɗannan sun zo ne don bayani akan sharafi da darajar alƙur'ani mai girma Allah ya sake cewa natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna liqaumin yu'minun lallai Allah ya ce natlu muna karanta maka alaika a gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama min naba'i Musa cikin labarin annabi Musa wa fir'auna da fir'auna da qaumin yu'minun dan ha ya akilun go ha naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi na'am bil haqqi da gaskiya da qaumin yu'minun dan mutane su imani a lafzu at da Allah ya ce natlu ya zo da wato nunin da ake ce mata wato ta girmama kai Allah yana girmama kan shi ya ce muna karanta maka da ya kun ce ina karanta maka Allah shi ɗaya ne amma yace muna karanta maka kuma inda yake yawan faɗin haka ina inna nahnu nazzalna zikira da ire-irensu suna nan da yawa ana ce mata nunul mu'azzimi nafsahu nunun da take nuna mai girmama kansa to shi Allah ya cancanta ya girmama kansa amma sauran bayi ba kowa ne cancanta haka ba Attilawa tana zuwa a cikin alkur'ani da ma'anoni daban-daban akwai ma'ana akalla guda biyar mashahurai waɗanda suke zuwa ƙarƙashin lafazin attilawa na farkonsu shine mujarradin karatu alqira'a kamar da Allah yake cewa nan ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata irin fadin Allah wa idza tuliyat alaihim ayatul lahi to wannan yana nufin wa idza quri'at innal ladina yaqra'una kitaballahi wato mujarradin karantawan sunan shi tilawa sannan ma'ana ta biyu bin bayan wani abu bin bayan wani abu kamar da Allah yake cewa wal qamara idha talaha والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها da farin wata idan ya biyo bayan rana kaga talaha idza tabaha sannan ma'ana ta uku shine al-inzal saukar da Alƙur'ani ɗin mai girma game da Allah yake cewa tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqq Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wancananka ayoyin Allah ne natluha alayka bil haqqi muna saukar maka da su da gaskiya haka irin faɗin Allah fa bi ayi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minu shi cikin aya ko bi ayi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minu to haka anan wajen na natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi ma'anan shi nunzilu alayka min naba'i Musa wa fir'auna muna saukar maka da labarin annabi Musa shi da Fir'auna da gaskiya don mutane su imani don wasu mutane su imani sannan ma'ana ta hudu daga cikin ma'anar lafazin tilawa a alkur'ani akwai aiki da ƙur'anin wanda muka ishara a darasin da ya gabata shine kamar fadin Allah allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ay ya'maluna bihi haqqa amali waɗanda muka ba su alƙur'ani ko muka ba su littafi waɗanda suke aiki da shi yadda ya kamata ma'ana ta biyar talafazin atilawa ita ce karas da labari rahoton labari kamar yadda Allah yake cewa wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman ai wattatalu ma tarwihi shayatinu ala mulki Sulaiman bokaye sun biye wa labarin ƙarya wanda shedanu suke karatuwa game da annabi Sulaimana shedanu suna karar da labarin ƙarya cewa annabi wai yayi bokanci yayi kaza yayi kaza sai Allah ya zarge su cewa suna biye wannan labari na karya haka nan kamar faɗin Allah uslu ma uhiya ilayka ka bada labari ka ruwaita musu abinda aka karanta maka haka irin faɗin Allah watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina ai irwi alaihim ka karanta musu ka karas kai an gaya maka labarin to kai ma ka gaya wasu waɗannan ma'anonin guda biyar suna daga cikin ma'ani al-zahira na lafazin at-tilawa shi yasa kamar yadda malamai suke faɗa kullum mu guje wa fassara al-qur'ani da hadisi da suran larabci mu da abin da ka fassara na qur'ani da hadisi kai kokari ka koma ka ji mai malamai masana suka faɗa ka koma ibnu jaririn koma ibnu kasirin ka koma al-imamul qurtubi ka koma abu hayyan ka koma kashab jarullahi ka koma littafai mabambanta ka ji mai malamai masana harshe masana alqur'ani suka faɗa game da fasara wajen in ba ka ba za ka dinga fasara da suran larabci na zamanin da kake rayuwa shi ko qur'ani ba a zamanin da kake rayuwa ka saukar da shi ba zaka ba dole ya zama abin da kake fahimta a karan farko shi abin da aya take nufi ba ina fata mun gane wannan Allah ya ce min naba'i Musa da wannan lafazi na min har ila yau shi ma yana zuwa da ma'anoni daban-daban wanda a cikin alkur'ani ya zo da ma'ana sama da dozin guda kamar yadda wani mawaƙi yake cewa a min li tabyinin wa ba'abin, wa ta'lilin wa bid'in wa intihai wa ibdalin wa za'idatin wa faslin wa wa ma'ana an wa fi wa ala wa ba'i yace min tana zuwa mana da ma'anoni mabambanta yanzu wannan ta nan mai ce ma'anarta kenan wasu malamai kamar ibn ashur wa min qablihi az-zamakhshari suna cewa wannan min tabi'idiyya ce wato natlu alayka ba'aba nabai Musa wa Haruna muna labarta maka wani sashe na labarin annabi Musa wa fir'auna da annabi da kafirin nan fir'auna saboda mene suka ce saboda li'anna al-qissa huna zakarat ba'da ma hadatha bayna ar-rajulayn kissa annabi Musa da Fir'auna anan ta ambaci wani sashe ne na abinda ainihin wato ya faru tsakanin Musa da Fir'auna kaga babu labarin cewa aje a gayyato bokaye a tafi gari a gayyato su a zo a sa rana a zo a tsaya a yi muƙabala da sauransu kaga duka wannan labarin anan zaka wani sashe ne na labarin kenan min kamar da muka ji cewa tana zuwa da ma'ana daban-daban a wannan baiti da muka ambata kaga a tatna min da tabyinin wa ba'din wa ta'lilin wa bid'in wa intihai nau kenan biyar kenan ko wa ibdalin wa za'idatin wa faslin wa ma'ana an wa fi wa ala wa ba'i goma sha ibn hisham a cikin littafin shi mugunin labib shi ya haura da su ma har zuwa goma sha biyar kuma dukkaninsu sai ka fahimci yadda suke zuwa cikin alkur'ani in ba haka ba za ka dinga fassara kalmomi a da yawa cikin alkur'ani ba daidai ba alal misali alal misali ba wai min babin istigraki ba da ya ce min tana zuwa don ta nuna litabiyinin wato libayanin jinsi don ta yi bayanin jinsin wani abu wanda Allah yake cewa ma ya linnasi min rahmatin fala mumsika laha aga min rahmatin ay min jinsi rahmatillah duk wata irin ni'ima da ka sani da rahama Allah ya bude ta ba wanda ya sai riki haka wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihati min hum minhum maghfiratan wannan ayata da cikin da mutane suke ruda fasara da Allah ya ambaci sahabbai ya ambaci falalarsu sai ya ce Allah ya yi alƙawari wa waɗannan sahabban zai ba su daga cikinsu wanda suka yi aikin ƙwarai wa'adallahu zina amanu wa amilu salihati minhum Allah ya yi ma alƙawari ma wanda suka yi aikin ƙwarai suka yi imani a cikinsu mafiratan wa ajaran abu sai wasu suka ce minhum anan to tana nufin ashe ba dukansu ba ne. kuma an ce minhum to wannan kwata-kwata ba haka bane abinda aya take nufi min jinsihim su sabai in dai a cikin su kake to Allah ya karba yake in ba a cikin su kake ba to baka cikin wannan ayat da haka aka ce minhu da Allah ya ce kawai wa'adallahu allazina amanu wa amilu salihati maghfiratan wa ajran azima so da duk ma sauran mutane dai mai aikin kirki sai mu ce muna da garanti amma ba mu da wannan garanti su ko suna da garanti da haka aka kebance su da minhum to kaga minhum din na ƙara tabbatar da Allah ya yarda da aikin sa ne amma idan mutum yana da ƙaiƙayi a zuciyarsa sai ya ce minhum tana nufin ba dukansu ba da kuma sai ya ɗauko waɗanda yake jin haushi ya fara ware sai ce to wannan babu shi wannan ma babu shi kaga ya halaka akan rashin sanin fasara alkur'ani wannan minhum kenan a min bayaniya kenan ita kuma wadda kenan wajen da ake cewa min tabidiyya tana yawan zuwa cikin alkur'ani dan nuna abu wani bangare kaman wa amfiku mimma razaqanakum ku ciyar daga wani tashin abinda muka azurta ku wato karka ciyar da abin da aka baka duka wala tabsutha kullal basti ko mun gane to anan min tana nufin mene wato tabidiyya hatta haka na fadan Allah lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ay tunfiqu min ba'di ma tuhibbuna ita ce ake ce ma tabi'idiyya A da ya kira da suna ta'aliliya da ya ce ah, menene wa ba'adin wa ta'alilin kamar mene kamar fadin wata ke zuwa da ma'anan sababi kamar fadin Allah min ajili zalika katabna ala bani isra'ila ai li ajali zalika a sanadiyar haka kenan muka rubuta bani isra'ila wannan haka nan kamar fadin Allah ah, yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim min as-sawa'iq ai li ajali as-sawa'iq ita ke cewa min ta'alliya abu kuma take nuna da yake wa bid'in wato ibtida'ul ghaya ko nuna inda abu ya fara kamar fadin Allah subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ai ibtida'an min masjid al-haram sarki ya tabbata ga Allah wanda yayi tafiyar dare da bawansa daga masallaci mai alfarma sai ce kuma wa akwai kuma take zuwa domin badali wato take wakiltar wani harafi kamar da Allah yake cewa arabitun bil hayati duniya min al akhirah ay bil hayati duniya badalan min al ko badal al akhirah lan tubni ankum amwalukum wala auladukum min Allah ai badalan Allah shay'a wannan ya cikin sotu Ali Imran akwai da ake ce maza'ida min za'ida inda yake wasu malamai suna kyamar a kirata da haka amma ba matsala ba ne. ce mata da aka yi za'ida wato min yar ƙari bai nufin akwai ƙari alƙur'ani a suna ne da malamai masana arabiya suka sa mata da haka aka santa da suke faɗa ba sa nufin ƙari alƙur'ani hazali ma yana da kyau mu sani cewa galibin malaman arabiya na farkon zamani to ƙwararrun malamai na alƙur'ani sun fi mu 'yan baya sanin alƙur'ani da sanin darajarsa da alfarmarsa kuma an san su da alƙur'ani kafin a san su da arabiya irin su kisa'i irin su hamza ibn abi bin zayyad irin su azzajjad da makamantansu duk waɗannan malamai ne na ƙira'at to karkai zargin waɗannan za su faɗa abin da zai aibata alƙur'ani babu wannan zargin a kansu da aka sukan ce mata za'ida abin da nufi da za'ida wanda inda zance ne ga magari inda ba zancen Allah bane zaka iya tsame ta a wajen kuma ka tarar cewa ma'anar ba ta kare ba kamar wa ma tasqutu min waraqati illa ya'lamu wa ma tasqutu min waraqati zaka iya cewa wa ma tasqutu waraqatu zancen yana na yadda yake kamar fadin Allah ma tara fi khalqi rahmani min tafawut zaka yi cewa ma tara fi khalqir rahmani tafawutan ma'ana ba ta kare ba kamar fadin Allah ma faratna fil kitabi min shay'in zaka yi cewa ma faratna min fil kitabi shay'an wannan ba a kiyaye inda ba qur'ani bane shi zaka yi cewa haka wani inda prophet din wani yaro ne saka gyara ne kace ba sai ya saka wannan amma qur'ani ba a cirewa wannan ta daga cikin misalan min al-zaida haka akwai wanda ake ce mata min alfasila wata ke zuwa don rabe tsakankanin zance kamar yadda Allah ya ce wallahu ya alamul musliha min al-mufsidi kaga ta rabe tsakankanin su biyu bambanci tsakanin al da al kamar kuma faɗin Allah hatta ya miga Allahu al min at-tayyib dake cikin suratu Ali Imran akwai take zuwa kuma da ta zauna a magurbin an da ya ce wa ma'ana an kamar da Allah yake cewa fawailun lilqasiyati qulubuhum min zikrillah ay an zikrillah an ya kamata ta zo a wajen take sotul zumar go haka kuma kad kunna fi ghaflatin min hadha ay an hadha take sotul anbiya haka nan tana zuwa da ma'ana fi kamar da Allah yake cewa aruni maza khalaqu min al ai aruni maza khalaqu fil ard kin a abin nan min al-ard go fil ard saboda ma'anar fikir haka nan idanu diya lissalati min yawmil juma'a ai fi yawmil juma'a haka nan kuma ta zuwa da ma'anar ba'un kamar da Allah yake cewa yanzuruna min tsarfin hafi. ayyan yanzuruna bi tsarfil khafi ta cikin sotu shura wannan yi sa ko bari wa misalan na haka a to sai mu tsallaka kan fadin Allah annaba da ya ce yace tulu alaika min naba'i Musa a in aka ce annaba'u shine ne alkhabaru labari amma ana kawo shi da lafazin naba'u ne don ya nuna wani gagarumin labari wanda ya kamata a zauna a saurare shi wanda ya kamata a ruwaice shi wanda ba ga ba ne ba gama garin labari bane da haka da Allah ya ce amma ya tasalu anin naba'il azim anin naba'il azim haka wa kullan naqussu alaika min ba'in rusul in ka ji Qur'ani ya ce naba'u yana nufin labari gagarumin labari Allah ya ce natulu alaika min naba'i Musa wa bilhakki bil haqqi liqaumin yu'minun wannan labarin ashe yana amfanin mutane ne masu imani kawai wanda yi da imani to labarin bai da amfani gare shi kafiri da munafiki da wanda bai da Allah ba zai ga cewa wannan labarin ba wani abu bane shi a gunsa baya ganin falalarsa baya ganin fa'idarsa wannan shine a takeice ma'ana ayar ayar da ita da ta bayanta ko ta kafin ita suna da wasu fa'idoji kamar haka fa'ida ta farko akwai bayani a ciki akan girman sha'anin alqur'ani da Allah ya kira shi da suna tilka ayatul lahi tilka ya kitabi wato tilka da aka ce nuni ne zuwa ga girman sha'anin alkur'ani sannan kuma wannan kissa ta annabi Musa da abokin husumar ta Fir'auna wannan yana nuni zuwa ga cewa kissa ce mai girman al'amari a wurin Allah a wurin musulmi a cikin alkur'ani wata tambaya da malamai suke yawan yi a irin wannan wajen shine me yasa Allah ya maimaita ambatan annabi Musa da Fir'auna a cikin Alƙur'ani kusan a dukkanin izufofin Alƙur'ani guda 60 babu inda ba ambace shi ba me yasa wani annabin za a ambace shi so daya ba za a tsara jin labarin sa wani so biyu wani ma ba ambace shi gaba daya ba ba ambace shi ba da kamar da Allah yake cewa minhum man lam naqsus alayka amma shi annabi Musa me yasa aka yawaita ambatan kissarsa a cikin alkurani kusan a ko'ina shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi a cikin majmul fatawa mujalladi na tara ya ba da amsa akan wannan tambaya ya yi doguwar magana ba mu karanta ta ba mu ambaci kulasar magana ne a inda yake cewa ambatan da ake yi wa annabi musa da fir'auna a cikin alkur'ani ya zo ne don bayani akan wasu abubuwa wanda suke masu kishiyantar juna shi annabi Musa ya kai matuƙa wajen sanin Allah da imani da Allah da yarda da Allah har ma yana magana da Allah shi kuma Fir'auna ya kai matuƙa wajen kafirci da kangarewa har ma yana da'awar shi Allah ne wani lokaci ya ce ana rabbukum a'la wani lokaci ya ce alaisa ne mulku misra wa hadhihi al tajri min tahti zaka ana ambatan ababe ne masu karo da juna guda biyu dan nuni zuwa ga cewa wannan duniya haka take wannan duniyar faɗa ne tsakanin ƙarya da gaskiya faɗa ne tsakanin abu mai nagarta da mummuna faɗa ne tsakanin abu wanda yake mai kyau da maras kyau yace kuma baya ga haka saboda kamantake kamantakekeniya da ke tsakanin annabi Musa alaihi salatu wassalam da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fuskoki masu yawa ta fuskar yawan al'ummar kowanne daga cikin annaba wannan yana da al'umma da yawa har ma rana alkiyama idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga taron al'umma annabi Musa sun taho har sai yayi fatan ma ina ma da al'umma shi ta wannan fuskar na biyu ta fuskar gwagwarmayar da annaba wannan suke guda biyu gwagwarmayar annabi Musa ta yi kama da gwagwarmayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tirsa su zuwa ga yin hijira kamar da manzo Allah ya tirsa su zuwa ga yin hijira ya yi karo da manyan kafirai su fir'auna da hamana da ƙaruna kamar da manzala sai islam ya karo da manyan kafirai irin su abu jahal irin su uh, utuba da makamantarsu annab musa ya yi jihadi ya yi yaƙi kamar da manzala sai islam ya yi jihadi ya yi yaƙi annab musa ya sha wahala hatta da mabiyansa kamar da manzala sai islam ya sha wahala da wasu cikin mabiyansa su ne munafakai. kaga sun yi kama kamar su tana da tana da yawa shi yasa zaka ga annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ya taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen fahimtar saƙon sallah a lokacin Isra'i dukkanin annabawa da annabi ya gamu da su babu wanda yake da experience irin na annabi Musa da ya gwada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan salloli sun yawa ba za a iya ba haka shi yake da experience din sa ya taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fahimci cewa wannan salloli guda 50 ba za mu iya su ba Da ka yi ba annabi shawara alayhi salatu wasalam manzo Allah ya ta komawa ana ragewa har suka koma biyar din nan da haka annabi Musa yana da falala a kan Allah ya saka mai da alheri imagin a ce kallon nan guda 50 ne yanzu biyar din ma ya ake fama <laughs> eh yo sharban ka misali da a ce za ka yi tafi kullum sallah biyar ana yin ka da su inde kai ba liman bane kai ba ladan bane wata da liman ba da ana ana ajiya a ce minti biyar jiran lada da an san da yin latti to inda a ce hamsin ne su kaɗai ra'ayi yake na wuni. to annabi Musa kaga ta nan ya taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen mene wajen ainihin wato rage mana yawan sallolin nan haka nan kuma ibn al-qayyim shi ma a cikin jila'ul afham fi salati was salami ala khairil anam sai ya ƙara bayani akan wannan matsala yake cewa annabi Musa kissa ta ke cikin alqur'ani an yawaita kawo ta ne don a nuna abin da ke cikin labarin annabi Musa da Fir'auna na abin koyi ga manzo sallallahu Alaihi wasallam yace kuma aikace an ga manzon Allah yana koyi da haka domin ka koma kisar da ke cikin sayil Bukhari ta yakin Hunain wanda manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama bayan an ci nasara an tara ganima mai yawa yazo zai raba ganimar yazo raba ganimar ya dinga ɗauka yana bayarwa a nan ne aka samu wasu cikin munafukai. wani ya tsalle ya yi tsaurin ido ya shafa wa idan shuka ya dibi tsabar idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadhihi qismatun ma urida biha wajhullahi yace ba wani nan wannan ba dan Allah yake ba wannan san kai yake manzo Allah yake ka shiga uku idan ni ban yi dan Allah ba wai bai dan Allah Allah ya amince da ni ya aika mun da wahayi ko kuma ba ka amincewa da ni akan rabon abin duniya manzo Allah ran shi ya baci sai ya tuna ya ce rahimallahu akhi musa laqad uziya akthara min hadha fasabar yace Allah ya gafata wa dan uwana musa an cutar da shi fiye da wannan amma ya hakuri kaga annabi da aikace yana aiki da wannan fa'ida kamar da ake so mu dinga aiki da ita idan da aka cutar da kai sai ka tuna an cutar da wani fiye da kai ya haƙura. idan da matarka ta cutar da kai sai ka tuna ka ce rahimallahu nabiyallahi yusuf ko misali laqad azahu an-nisa'u akthara min hadha fasabar mata sun cutar da shi fiye da haka ya hakuri idan wani ya cuce ka addinin ka ko rayuwarka sai ka tuna an cutar da Annabi Musa an cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma su ma duka hakuri suka yi ba sai su rama manzo Allah ya tuna wannan labarin na Annabi Musa sai yayi hakuri yace an cutar da Annabi Musa fiye da haka to sai malamai suka ce wata cutarwa yake ishara ne tsaye da aka annabi Musa wanda ya haƙura da wasu suka ce yana nufin sharin da aka wa annabi Musa aka ce ai yana da gwaiwa a jikin al'aurarsu wanda sai da Allah ya ƙaddara aka ga tsaraicinsa ƙarara a cikin mutane ya je yana wanka a kogi ya rataya ainihin wato kayan shi akan dutse yana fitowa ya ga dutsen ya ruga da gudu ya bi shi yana dutse ka bani kayana dutsen nan bai tsaya ba sai da kawo su tsakiyar da gari kowa ya gan aka gane cewa wanda suke cewa yana da gwaiwa a shekariya kake to shine shine Allah yake bada labari a wuraren mabambanta game da wannan abin da cewa an cutar da annabi Musa ya ladina amanu la takunu kal ladina azau Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha ya kun da kai imani kar ku zama kamar su da annabi Musa alaihi salam Allah ya tsarta da shi daga fito da suka mishi domin shi ya kasance a wurin Allah mutum ne wanda yake da fuska a wurin Allah baya ga waɗannan fa'idojin da malamai suka fitar wasu malaman sun ƙara bayyana wasu fa'idoji da yawa wanda ba zai yi ambace su anan ba amma ba laifi a ishara zuwa ga kasancewar hakan yana nuni zuwa ga ibda'i na alƙur'ani zuwa ga daɗin salon zancen alƙur'ani ƙissa ce ƙwaya ɗaya ƙur'ani ya maimaita ta a wurare sama da sittin amma babu inda za ka zo karantawa ka ce bari in tsallake aina ji ta a wuri kaza kamar yadda yanzu inda za ka kalli wani fim kallo na farko don ka zo kallon shi na biyu insha Allah ko da za ka so kai bari kai forin ka wuce da za baka wani labari haka ba ana ƙara bayan za ka ce da Allah wani ka dame mu labarin nan ran nan ma ka faɗa mana shi mun shiga uku mun daɗe mana shi amma in ka garanta kisa annabi Musa a cikin bakara ba za ka wadatu da cikin Ali Ibrahim ba ba za ka wadatu da cikin nan ƙasas ba ba za ka wadatu da cikin ainihin shu'ara'i ko Yunusa ko da ke cikin kasa abin nan namli ko da ke cikin duk inda za ka karanta ba kowace za ka ga tana zaman kanta ne kuma ta da wata fa'idar da ɗaya ba ta da ita kuma ba wadda take warware ɗaya suna ƙara wa juna ƙarin bayyana labarin ke wani ya nuna ibda'i na alƙur'ani da salon zancensa da ya gagaru kowa kuma yana tabbatar da cewa alqur'ani kenan sakon Allah ne magana shi ne ba magana ɗan adam bane yan wa masu albarka saboda kurewar lokaci za mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba a gobe insha Allah sai mu tashi a fadan Allah inna qaruna ala inna fir'auna ala til ardi ala ahla shi'a اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم قسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم ومتئنا لهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله